na san dukkanin waɗannan bayan allah baki ɗaya suna iya bakin ƙoƙarinsu domin ganin wannan bawan allah ya samu yanci ba wai ina challenge ko kuma ba wai zan yi challenge ɗinku ba ne akan kan ƙoƙarin da kuke yi a'a ina so ne mu haɗu domin mu tsira mu sama wa wannan bawan allah yanci domin ganin ya samu yanci shi ma na farko dai lallai ya kamata ne ku fito ƙwanku da kwarkwatar ku ku nema wa wannan bawan allah yancinsa domin ku ɗalibansa ne ku yake koyarwa sannan kuma na tabbas ina saurarar karatu sosai a ciki kuna kuna ana irin dai ziga sosai dai na malinta da shi ba wai shi ya bukaci hakan ba amma kuma kun ɗauke shi matsayin malaminku wanda za ku iya ba da rayuwarku a kansa al'adatan duk wanda ka kai da shi malaminka ne hanyar zuwa aljannarka to lallai za ka iya ba da rayuwarka a kansa kar ku zauna a gida ku ce kun bar wa Allah sam wannan ba hujja ba ce gaskiya batun ka ce ka miƙa wa Allah komai wannan ka ce ka yi shiru wannan ba hujja ba ce da hujja ce da maulati sai da fatimatu zahara ba za ta fito ta nemi yancinta ba da hujja ce da imam husaini ba zai fito domin kwatar yancinsa ba yana da haƙƙi akan ku sosai lallai ku fito ku nuna rashin amincewa ku akan wannan hukuncin zaluncin wanda aka yi masa idan kuka yi wasa za ku zama kamar jama'ar kufa na san da yawan mutane ba san suwaye jama'ar kufa ba jama'ar kufa su ne waɗanda suka wa imam hussein alkawarin cewa za su taimaka masa suka ta turo masa da wasiƙa cewa ya zo za su taimaka masa za su yi masa bai'a imam hussein ya fito daga karbala daga madina zuwa nan kowa dai ya san abin da ya faru ba su taimaka wa imam hussein ba ƙarshe ba su cika masa alkawarin da suka yi masa ba wannan gaskiya kowa ya sani amma daga baya sun masa alkawari tsoron mutuwa ya sa duk ba su cika alkawarin da suka yi masa ba kuma har yanzu tarihi yana faɗar su a matsayin marasa cika alkawari a wani wajen ma ake la'antar su a matsayin sun yi wa dan manzan Allah alkawari sun ki cika masa lallai kar ku yadda tarihi ya fassara ku a matsayin waɗanda suka ki su cikawa maulana amirul wa'izina alkawarin da kuka yi masa tabbas shek abdulbujabbar jarumi ne to ya kamata a ce wannan jarumtar da yake nuna ko a kotu jarumtar da ya nuna ya kamata a ce ku ɗalibansa waɗanda yake koyarwa kun kasance jarumai waɗanda 'yan amutu a kansa na'am ku duba yadda almajiran shak ibrahim zagzaki ya fi zaula suka tsaya kyam duk da kisa da ɗaurin da ake musu amma ba su fasa ba har sai da jagoransu ya sami yanci duk da hakan ba su saurara ba wannan shine ake kira da sadaukarwa sun tsaya kyam har shak ibrahim zagzaki ya sami yanci sannan duk da haka yanzu za ku ga ana rike da fasfo ɗinsa um, wanda zai ba shi dama ya fita neman lafiya amma za ku ga almajiran shak ibrahim zagzaki ba su tsaya ba duk da haka suna fitowa suna nuna rashin amincewarsu kan haka don haka ku yi haƙuri ku yi karatun tanusu ku san abin da za ku yi amma ko me za ku yi ku yi shi a cikin nizami da doka dokar ƙasa ta ba da damar zanga-zanga ma'ana ko zara neman yanci dokar ƙasa ta ba da dama ko me zai faru ku fito ku yi sai kun yi gwagwarmaya za ku samu yanci tabbas in ka zauna a gida ba za ku taɓa samun yanci ba ku ɗauki mutuwa ba a bakin komai ba kamar da kuka ji shi shak abdul jabbar ya faɗa ba a ba da tsoro da mutuwa tabbas idan ba kun ce ba za ku fito ku mutu saboda abin da kuke ba ko addini za ku iya mutuwa a gida lallai ku yi haƙuri ku fito ku nemi yancinku ku yi iya naku Allah shi zai kara sayi muku amma yin shiru akan wannan al'amarin baki ɗaya lallai ba naku bane ba ku ne ya kamata ku tashi ku motsa to idan aka ga kun motsa kuna kokari akan wannan al'amarin ne zai sa sauran al'umma su zo su taimaka muku su taya ku domin ganin wannan bawan Allah ya sami yanci sannan misali in ba ku shawara kun ki ku tashi ku motsa ku yi abin da ya dace har maulana sheikh abdul ya fito ya samu yanci idan ya dawo kuma sai ku zo ku zauna a cikinsa ku ci gaba da abin nan ɗinsa to lallai ko rubututtukan ku bana gani sosai ba wai abin abun nan ba zan ce yan uwa almajiran sheikh ibrahim zarzaki sun fi yin rubututtuka akan sheikh abdul yanzu kuma idan ya dawo sai ku zo ku ce masa yaya kenan lallai ku yi karatun tanisu. ku yi abin da ya dace a wannan lokacin wannan shawara ce na ga ya dace a ce in baku domin baki daya mu haɗu na bata wani rai ba na yi ne domin cin zarafi ko wani abu ba na yi ne kawai domin na ba da shawara zuwa ga 'yan uwana mm, musamman 'yan sahabul kafi domin wannan abin ni gaskiya shine kaɗai nake ganin mafita ita gwamnati baki daya idan ka nuna kana jin ko irin wani tsoro addini gwamnati daban addini daban da haka kar ku yadda wai a zo a hana ku yin addini da a ce ana hana addini a hannu to da imam hussein kai da addini ma bai zo wajenmu ba shek abdul jabbar ya dake ne akan iyalan gidan annabi kuma ku tsaya kyam ku dake akan iyalan gidan annabi maulana amir muminin imam ali alayhi salatu wassalam yana cewa ko da dutse ne a tsakiyar daji ya ce shi dan shi almani yana son mu tabbas sai Allah ya yi masa jarabawa kar ku manta a zamanin Imam Ali an hana sunan ambata Imam Ali an yanke wa duk wani masoyin Imam Al harshe har ta kai ana yanke mun masoyin imam ali harshe har sai da ta kai ana tsire duk wani masoyin imam ali a cikin dabino shin ku ta yaya ba za a jarabce ku ba ku duba abin da aka yi wa shak ibrahim zanzaki da ɗalibansa a zaria me wani irin zalunci ne ba a yi ba yanzu an rushe ne ai ba mu rushe ba to da kuma an ka tsaya kyan lallai gwagwarmaya ba ta taɓa yiwa a gida ba wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh